بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه المقابل الصيب وغافئ الكلم الطيب من أتشن الفصل الأربعون فصلين أربعين وتوفي ذكر الطعام والشراب آه، ذكر غند أكيد سكيد علاقة شيد شا شيد شا سامتاش حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه daga sayyiduna mu'adh bin jabal radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi ya ce man akala duk mutumin da ya ci abinci aw ko kuma ya sha abin sha faƙwana bayan ya gama shi ya ce alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah allazi a ta'ama ni haza ta'ama wanda shi ne ya ciyar da ni wannan abincin Allah ne yake ciyarwa annabi ibrahim alayhi ya faɗa mana wallafi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfini so da Allah shine mai ciyarwa ko sannan Allah madaukakin sarki a cin alhadisul qudsi yace kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum dukkan kowa a cikin yunwa yake shi yasa da Allah ya ga dama shi mutum ya cin ya abincin garin nan kuma ba zai koshi ba to kaga alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama yabo ya tabbata ga Allah yaban da ya kunshi godiya wanda shi ne ya ciyar da ni wannan abincin wa razaqanihi kuma shi ya azurta ni shi shi ya azurta ni shi min ghairi hawlin minni ba tare da wata dabara ta kwakwalwa daga gare ni ba ba ni bane ne dabara na sama wala quwwati sannan kuma ba wani karfi nake da shi ba shi yasa na sama in mutum ya faɗi wannan gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na kananan zunubansa kaga gashi ya ci ya koshi sannan kuma gashi za a gafarta masa zunubansa kanana domin domin ya tabbatar da Allah ya tabbatar mu da Allah madaukakin sarki sa na cika da buwaya ya mai da gabaki dai zuwa abubuwa zuwa ga Allah ka gani قال الترمذي حديث حسن al-imam tirmidhi rahmatullahi alayhi yace wannan hadisi ne hasan malamai sun inganta hadisin amma al-allama al-albani rahmatullahi alayhi a cikin sahih ibn majah da kuma irwa al-ghalib fi takhrij ahadith manar al tabbatar da hadisi ne sahihi saboda ka addu'ar da ake cikin addu'o'in da ake in an gama cin abinci kenan akwai littafin malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi da ya rubuta akan alhamd kan yabon Allah ya kawo nau'ukan zikiri da siratul hamd littafi ne dan karami ya sa masa siratul hamdi asalin littafin wata tambaya ce aka masa game da wata hambala da ake yi ko ta tabbata a sunna to shine malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi sai ba da amsa ta hanyar rubuta wannan littafin nasa siratul hamd sunan littafin nasa kenan siratul hamdi wato sigar hamdala wacce ce ta tabbata a sunna wacce ce ba tabbata a sunna ba to a ciki yana cin littafan da aka tattaro zikiroran cin abinci da yawa malamin qayyim a ciki ya kawo zikiroran hamdala da ake yi bayan gama cin abinci wanda kusan duk a cikinsu akwai hamdala to shi ne wannan وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغت idza faraga min ta'amihi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama cin abinci qala sai ce alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah alladhi at'amana wanda shine ya ciyar da mu wa saqana kuma ya shayar da mu wa ja'alana muslimin kuma ya sanya mu masu miƙa wannan hadisi al Abu Dawud ya ruwaito shi al Tirmidhi ya ruwaito shi sannan wasu malamai ma sun ruwaito shi kamar al-Imam an-Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla haka al-Imam Ibn Sunni shi ma ya ruwaito a cikin Amalul Yawmi wal Layla malamai da yawa wasu sun sun yi sabani akan ingancin hadisi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya yayi maganganu biyu a cikin agama da hadisi wanda littafin sa ya ce hadisi ne da bai da tajul afka fi takhrij ahadith al azkar yace hadisi ne da'ifi amma a wani a wasu littafan nasa kuma sai yace hadisi ne hasan shi yasa Sheikh Ahmad Shakir rahmatullahi alayhi shi sai ya tafi akan hadisi ne hasan da wasu malamai shi yasa zaka ga a cikin wasu littafan azkar ana ambata su amma na albani rahmatullahi alaihi a cikin littafansa ya tafi akan ba su inganta ba eh, ya tafi akan cewa hadisai ne hadisi ne da'ifi ya faɗi haka a cikin abin nan a cikin da'ifu tirmidhi da da'ifu ibn majah cewa hadisi ne da bai inganta ba haka a cikin da'ifu abi dawud sannan almajirin su abu usama sabil bin aini al-hilali حفظه الله أشكل لتاكل غاية المتمني في تخريج أحاديث عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني shi shima ya tafi akan cewa hadisi ne da bai inganta ba su abin da suka tafi a kai kenan mun gane halin eh, in mutum ya tafi akan wadancan wancan zikirin ya ɗauka ya ishe shi in kuma ya tafi akan waɗanda suke ganin hadisi ne hakan shi ke cikin wanda suke cewa hadisi hasan ne hadda Sheikh Abdul Aziz bin abdullah bin bas rahmatullahi alayhi shi ma yana ganin hadisin matsayin sa ba zai wuce hasan ba shi yasa mu muka kawo shi a cikin littafin taqribul وسائل ila ilmi علم tahdid aiki da waccan magana ta malamai da suka hassana hadisi so da kada wani ya je ya bincika sai ya ga an ce da ifi to kun ji malamai sun yi ina za a saka da hadisi hmm? kuma hadisi shafa addu'a ne ko hadisi shafa addu'a ina cin hadisin da suka sha wahala wajen malamai والله أعلم وذكر النسائي عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إمام النسائي رحمة الله عليه يا أنبتا daga wani mutum da ya zama ya hidimta ma sallallahu alaihi wasallama cewa annahu kana yasma'u nabiyya sallallahu alaihi wasallama yana jin annabi sallallahu alaihi wasallama idza qaruba idza idza idza qurriba ilayhi ta'amuhu idan aka kusantar masa da abincinsa ko idza qaruba ilayhi ta'amuhu idan abincinsa ya kusa aka zo masa da abincinsa gashi gashi qurriba ilaihi ta'amuhu aka kusantar masa qaruba ilaihi ta'amuhu abincin ya zama gashi gashi duk zai dauka yaqulu yana cewa bismillah sai manzo sama yayi tasmiya malaman mu suna cewa idan ka ce bismillah to kai tasmiya in kuma ka karasa kai basmala shi yasa karatun qur'ani in za a yi basmala ake yi بسم الله الرحمن الرحيم وبثما بين السورتين فصاحة رجال لموا حادرية وتحملا ومهما تصلها أو, بلق أو بدأت براءة لتنزيل هذا السيف لست مبسملة هذا مبسملة هذا بسم الله الرحمن الرحيم ياتي وبسمل أي قل بسم الله كينا الرحمن الرحيم بسملة كينا إن سقط تسمية shi ko shi ne kace bismillah baka kawo wadancin sufofin ba mun gane shi yasa can ai ko kuma bismillahumma shi ma basmala eh wancan mawakin na jahiliya yace laqad basmala layla ghadat laqituha fa ya habbaza hadha alhadith almubasmal kaga laqad basmala ai qala bismillahumma domin haka suke fadi a jahiliya su ce bismika Allahumma ba su ce bismika bismillahir rahmanir rahim hmm? wa idza faraga min ta'amihi idan kuma annabi sallallahu alaihi ya gama cin abincin sa sai ya ce Allahumma at'amta wa kaita ya Allah ka ciyar da mu kuma ka shaya kaga at'amta sai aka ci sai aka cire a bihi at'amtana eh saboda me saboda mahallin baya bukatar sai an ambata an san me ake nufi Allahumma at'amta wa saqaita ya Allah ka ciyar kuma ka shayar wa aghnaita sannan ka wadatar domin samun abin da zaka ci wadata ce من أصبح منكم عاملا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذاكيرها هذا هذا حجت له الدنيا هذا اغنيت واقنيت اي ومن وملكت كما يا الله كيني كملك كامنا كبام ابن شين يزما ابن ملكم اغنيت كينا إيه، شيني اقتناء اقتناء التملق كينا كملك ابو وهديت كما يا الله كيك شريت الدم من يمحلس من شحلس كما مي بسملا انزامش ما تشي da dai sauran na dubba da ake da su na cin abinci duka wahadaita kenan ta shiryata waje ta baita kuma ka zaɓe mu ka samu mu zama musulmai ijiti ba'i kenan ijita bahu wa adahu ila siratin mustaqim kaga ijiti ba'un kenan al-ijiti ba'u shine al-istifa ko al-ikhtiyar ولك الحمد على ما أعطيت ويا الله yabo naka ne akan abin da ka bada eh. yabo naka ne tun da kai waɗancan abubuwan ku duba al-it'amu ko as ana cewa ana cewa asqahu rabbuhu ana cewa saqahu rabbuhu eh. nusqikum mimma fi butuniha eh wa saqahu kaga nuskikum اسقا يسقي في زمن إسقاء جد سنتزوا هذا اسم المصدر إنسان شيء اسقا يسقي في شيء سقيا اسم المصدر مع المصدر بين أسقى حاجة مبرئي حمزة سين قاف سيكما ألف مقصورة كو؟ ودانا كو سما ما هو بكينا تو حاجه يسكي كينا بكسر ما قبل آخر دلالة على أنه رباعي وقاقا مصدر سياق ما تزم إسقاء أه؟ فما تزم سيسي سقيا إيه. وحقا كما أنا لشيء أتي سقاه يسقيه هذا إيه. فيسقي ربه خمرا kaga فيسقي ربه خمرا والله أعلم to kun ga shine wannan to kare ga ga tsayu sannan ga al-ighna'u wadatarwa sannan ga ga ga al-iqna'u sannan ga al-hidaya sannan ga al-ijtiba'u ni'imomi nawa shi da ko to falakal hamdu ala ma a'tayt duk waɗannan abubuwan da ka ba mu ka cancanci abu a yabe وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم شيء إذا يدقى أبن يدقى أبن شنسا رفع يدقى حنوكي ليقى مثل أبن وباقى بني aka ɗauke za a tafi da shi ya gama ci hmm? yanzu labarin da ake ba da wani hotel wayan kana cin abinci ka take cokali ya taɓa faranta sai abincin ya kwamfuta sai ta zo tarar sai ta ɗauke fana ko yanzu ka fara ci labarai ba وفي صحيح البخاري عن ابي امامه رضي الله عنه كان اذا رفع مائدته قال النبي صلى اذا اجى ابن شنسى يا جماعه شيكينا شيكي الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مقفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله يا بويا تبت جعلنا كثيرا اي حمدا كثيرا dan an goge mausufa eh an an an goge mausufa nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan asifatu na'ibatu an al-masdar fi bab al-maf'ul al-mutlaq kuna gane da hau ko to kula da nahau الحمد لله كثيرا أي الحمد لله حمدا كثيرا هذا أنا أنقول أنغوج المصدر أنغوج المصدر الدال على أنه مفعول مطلق أحمد الله حمدا هذا كذا كفدي مفعول مطلق هنا كيكة الحمد لله كثيرا أي الحمد لله حمدا كثيرا يبو يا تبت جعل يبو من يوم غسكي طيب من الأرشي مباركا فيه كم وندى الخير الخير تزيد هذا الدعاء مباركا كيلا أي الذي يزداد خيره وندى الخير تزيد هذا الدعاء لو من شين مفهوم البركة هو ازدياد الخير غير مقفي غير مقفي وندى بزاعتي عن إسد الشيبة بزي إسابة ولا مودع قم بزاعتي عن ينكي الشبة ما ودعك ربك وما كلام ko ko kuma wanda aka ma ban kwana kaga da yankewar da ban kwana da tawdi'i da alwad'u dukkanin su suna nufin da an tsaye da wani abu domin wanda kama ban kwana shi kenan shi daga nan ba za ka sake ganin shi ba ko wala mustaghnan anhu sannan ba za a wadaci daga barin rabbana ya ubangiji ba za a wadaci da barin Allah ba duk abin da mutum ya kai to yana bukatar Allah kowane matsayi ya kai yana bukatar Allah to wannan shi ce ita ma yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan an gama cin abinci saboda wannan abincin da kake gani shi ni imani wani yana nan da dukiyarsa mai yawa amma wallahi tallahi ba zai iya cin abincin ba ba zai iya cin abincin ba ba zai iya shan abin sha ba wani ta hanci za a sawa ta ɗauko abin da aka narka a asibiti ruwan nan shi za a sa masa ta hanci ana ba shi abinci kaga wannan kai sai ka gode ma Allah ka ci kana jin kanshi wani zubin ma daga nesa za ka jiyo kanshi ka fara jin daɗin kanshi sannan a kawo maka ka ci a ci kuma ka ƙoshi daidai wada daidai abin da kake bukata wannan ni'imar nawa ka biya في لوح بيع كيزالي بام الحصن البصري أكا تيم واني شي بايع تيم أكا تيم شي بايع تيم فعلوزج سيتي يا ليته من زاهد يتي جاهدين يتي حل أدى شكر الماء البارد يتي يا يا يا قولي ما الله غون سيد الله باش يكون يشع ينزع يدعك وانا زاهو انت قلت وين سيد كذا تتبقى من جنت قوة يا قوة يا رات ko ina wani daɗi ya ratsa maka a jikinka to hal abdita hadha shukra hal abdita shukra al-ba'il hmm? su ne waɗanda Allah ka ba mu ikon gode ma ni'imominka da kamana masu yawa la nasi sana'an alai sallallahu alaihi wa sallam wa ala